Tsaka mai wuya. Me ra'ayinka game da barin jihohin Najeriya su mallaki 'yan sandan kansu? Ayan ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yi, yanzu ka duba kamar jihar Kano, ai sun yi karota, sun yi hizba. Yan hizba shari'a suke bi, ko suna tsoron Allah suna bin Kur'ani. In kana bin Kur'ani ko you will not go wrong. su mutane za su bi wani eh, eh, ko Bible ba, abinda muke tsoro kenan. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me ra'ayinku game da batun kirkiro rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya ne? Yaushe za a kai lokacin da ake jin an shirya a samun irin wannan runduna ta jiha-jiha kuma ta yaya samar da su 'yan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar. Waɗanne hatsara suke tattara a cikin wannan lamari ne? wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shine maudu'in da muke son mu soma muhawara a kansa daga yau to amma kafin mu yi nisa bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin najeriya wato gwamnan jihar bauchi bala muhammad yake kallon wannan al'amari ga abdulwaha muhammad wakilin mu a can bauchin ta yakubu sanata bala abdulkadir muhammad gauran bauchi ya jaddada kin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari. Ba daidai bane a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma'aikata, yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta. taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu ba shi bindiga mu ce zai kare mu za mu iya biyan sa albashi to fa in ba mu ba shi albashi ba fa ya san inda zai samu albashinsa saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi haka shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya gaya mana gwamnoni kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake daukan wani lodi mu sake labta wa gwamnati abdulwahab muhammad Muda amurka daga bauchi a najeriya to a gaishe ka abdulwahab shi ma mai girma sarkin ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaba in allah ya kai mu yanzu bari mu haɗa ku da wakilinmu na abuja hassan maina kaina ku jirgin jami'an tsaro da suka haɗa da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundunar 'yan sandan jihohi a can Najeriya. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya. A yau za mu duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi ne a Najeriya inda ake ta muhawara kai wasu na goyon baya wasu kuma ba sa goyon baya. kuma a yau muna tare da manya-manyan tsoffin jami'an tsaro na najeriya guda biyu akwai alhaji abubakar tsab wanda wannan suna ba bako bane a ko'ina cikin najeriya domin 'yan najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar lagos lokacin da yake kwamishina ba ga jihar lagos ya yi kwamishina a jihohin a sokoto oyo da abia sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojin saman najeriya wanda masanin tsaro ne a najeriya ina maganar air commander ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya da yake muna magana ne akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi a halin yanzu idan zan fara da alhaji abubakar tsaf wanda na san kai baka goyon bayan a kirkiro 'yan sandan jihohi menene hujjanka na abin da ya sa baka san a kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya eh, wato eh, in zabi da gaskiya ne wato najeriya babban kasa ne ba ku mutane da yawa in aka samu dan sanda daya ne zai wuya a yabin nan ba da tsaro amma don rashin gaskiyan mutanenmu don rashin eh, eh, kwaɗayi rashin haddama bai kamata a ce mu samu eh, abin nan yan sandan state yanzu ba domin in an kawo za su ɗauki yan sandan nan su ci ma mutane mutunci kagar da abin da ya faru a ikiti da ce fayoshe yana da state police ne ai ba wanda ya sai shiga bin nan eh, eh, eh, rikici da guke mai na da shi ne shi ma zai haka da samun hoton mai na da shi zai haka don yanzu in mun waye nan gaba kuma muna da haƙuri da juna a nan gaba watakila za a iya samu abin nan amma da yanzu da an ce an kawo za a gani za su mafaɗa kuma yanzu mutane suna maganar restructuring ko yana maganar restructuring da mutum ka ba su damar samu 'yan sandansu ba zai daɗe ba za a gani su so ba su bindigogi su train nasu kamar sojoji to beginning na abin nan disintegration ke na kasar nan wurin da ke jike a air commander ahmed tijjani ba gamawa na san kai kana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a nigeria kai kuma menene hanzarinka to alhamdulillahi a hanzarina a wannan shine a ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a najeriya in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na najeriya abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ba wani shugaba wadda zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana waɗannan kashe-kashe ba tare da an ɗauki kyakkyawan mataki ba mataki kuma shine abin da zai kawo masalaha abin da zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu ba wai dan 'yan sandan najeriya sun kasa ba a'a shi ne a yi kokari a ga wa'annan jihohi an ba su dama su ma sun kafa jami'an tsaronsu a dalili ko shi ne idan aka yi haka ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya naɗa hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu ko don son ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayansa domin a yi kashe-kashe. kamar yadda shi ɗaya eh, eh, kuma na zan dawo gare ka bari mu dinga ma ɗan abin nan alhaji abubakar tsaf idan na wawaye ka idan muka duba misali ƙasashe irin su amurka da suka ci gaba na biyu akwai ƙasashe da za a ce kamar sa'annu ko abokanan najeriya ne a asiya irin su pakistan da india waɗanda su suna da 'yan sandan jihohi idan har pakistan za ta yi 'yan sandan jiha ranka daɗe me zai hana najeriya ta san 'yan sandan na jihohi to su sun waye ba su da haƙuri mu ba mu da haƙuri kuma ba mu waye ba kowa yana son mulki na ƙasar nan kuma ga inda mutane suke sata kuɗi mutum da ke sata kuɗi ba su sata kuɗi suna son mulki mulkin da suke so kwasar su cima mutum mutunci za a yarda su suna da abin nan eh, eh, eh, mulki kuma a ƙasar nan in kana da kuɗi kana da mulki ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa ka hana motoci tafiya to ka isa to irin hannun za mu shiga ciki kenan yanzu in da mun waye muna bin doka sosai ba muna tsoron Allah to in mun samu state police ba za mu samu laifi ba amma mun samu state police yanzu wato mun Eh, muna zuwa disintegration eh, eh, hausa da bai nuna ban zuwa haka mm, mm, mm. <laughs> Ah, muna zuwa disintegration domin abin da ya kamata a yi yanzu ya kamata a ɗauki 'yan sanda da dama a musu training a ba su kayan aiki a duba da lafiyar eh za mu zo kan wannan um eh ku banda baba gama in zo gare ka kamar da nake gaya masa kasashe sa'anin Najeriya irin su Pakistan da India suna da 'yan sandansu na jihohi kana ga lokaci bai wada ce tun nan wajen duka kamar su ne da waɗannan kasashen mun samu namu 'yan sandan na jihohi eh gaskiya ne a in ka duba su kasashe irin su amerika irin su india irin su pakistan da sauransu dukkan suna da 'yan sanda na jihohi da sauransu a wato abin magana ne a nan a tsoron da ake yi kamar yadda shi babban yayana ya faɗa shi kwamishina abubakar tsab gaskiya ne in ka duba a yanzu a ƙasar nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa su yi wawa su yi fafakere su yi sama da faɗi da dukiyar talakawan ƙasar nan a wannan na yadda da wannan kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi wa'annan 'yan sandan jihohi amma kuma har yaushe za mu jira in ka duba yanzu abubuwan da ke faru irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafita ayan ka duba misali a najeriya akwai jihohin da suka yi, yanzu ka duba kamar jihar kano ai sun yi karota sun yi hizba a yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin shi jajircece ne a rabiu musa kwankwaso ya tashi ya tsaya lokacin shekarau mm. da kuma shi kansa lokacin kwankwaso da yake sun yi karota shekaru ya huzba so in ka duba wa'annan shugabanni sun tashi sun jajirce sun tabbatar an samu zaman lafiya sun tabbatar har gobe kuma wa'annan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yadda da su so haka su ma jihohin nan aka ba su dama suka yi 'yan sanda ina tabbatar maka za a samu bakin zaren. kwamishin 'yan sanda alhaji abubakar tsam idan muka duba yadda jihar kano ta yi hizba duk da cewa ba 'yan sanda ba ne amma suna wani bangare na aikin 'yan sanda kuma kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hizba ɗin fiye da 'yan sanda domin ni na je rikotar hizba a kano na ga yadda suke sulhunta mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma kaga wannan hizba ne kullum ba 'yan sanda ba ne baka jin cewar inda ce za a sami irin waɗannan ɗin misali a jihohi zai saukawa 'yan sandan aiki to yan hizba shari'a suke bi ko suna tsoron Allah suna bin Qur'ani ne in kana bin Qur'ani ko you will not go wrong su mutane ba za su bi Qur'ani eh, eh, ko Bible ba abinda muke tsoro kenan mm. domin lokacin da eh, nake eh, a police abin nan a lagos lokacin da muke da local government polis na abin nan na ibadan su suka kawo tashi hankali har muka samu wasu cikin yaƙi. To mun gode malamai to wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗa farko da muka yi na wannan muhawara da za mu ci gaba da yantan Allah kai mu a shirye-shirye mu masu zuwa game da bukata ko kuma akasin bukatar samar da rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya. Muna godiya ga su baƙin damu da suka hada da tsohon kwamishin 'yan sanda Abubakar Sab da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato Ahmed Tijani Baba Gamawa. da kuma musamman shi hassan maina kanada ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawarar da aiko mana daga abuja daga nan washington dc aliyu mustapha sakwato ne yake muku bakwana a madadin su a huta lafiya.